magana ne game da abin da ya faru a jihar filato a garin jos inda aka kashe <clears throat> matafiya da suke kan hanya daga bauchi suna garin wucewa aka datse su a kashe har mutum ashirin da wani abu yanzu kusan sun kai da tara tun da an ce mutum bakwai sun mutuma a asibiti shi ne muka fito da matsayin mu akan wannan al'amari shi dai wannan tara hanya ya kai shekara goma sha biyar da kirkiro wannan tara hanya idan mutane suna da wani wata rigima a tsakaninsu a wasu al'ummai a fito kan titi a tare a dinga zaɓe wasu ƙabilu ko su da suka dinga suka addini a kashe su tun daga dubu biyu da wajen uku da biyu aka fara wannan abun ƙarƙashin gwamnatin shugaba obasanjo har zuwa wannan lokacin kuma shi wannan guri da ake wannan magana gada biyu gada biyu ake kiransa mm. da kuma ya daɗe yana yin wannan in ba ku manta ba kamar shekara bakwai ƙarƙashin lokacin shekara takwas kenan oso lokacin shugaba jonathan sun taɓa tara mutane sun da daga sallar idi suka kakkashe su suka yanka suka dinga kona su suka dinga cin namun suna shan giya wanda kowa ya ga wannan a ƙasar nan da bidiyo da suka yi da shi amma ba mutum ɗaya da aka hukunta a kan wannan laifin da aka yi sannan na janar alkali ɗin da aka zo suka nuna inda suka jefa motarsa aka zuke ruwan sai da aka ɗebo mutajen guda goma sha ɗaya da buses motar bus wacce da fasinjoji da yawa sun kashe fasinjojin sun binne su sun jefa motocin a cikin ruwan amma aka samu su shugabanni na addini da lauyoyi suka tsaya suka ce su suna kare wannan mutanen da suke wannan laifin bayan sun je sun nuna inda suka binne general na sojan nan an ɗauko gawarsa an tabbatar da shi amma aka zo aka ba da belin mutanen nan kai tsaye ba wanda aka hukunci shi sa dole waɗanda mutanen su ci gaba da abin da suke suna kallon ma ba laifi ba ne saboda ɗaurin gindi a ƙasar nan da kuma cewar waɗanda ake kashewa ƙabilar musulmi ne ko ce hausa fulani ko kanuri duk mutumin da yake mazaunin north east yana cikin fargaba idan ya zo abuja ko ya je kudancin najeriya zai koma gida saboda wannan jihar plateau yadda suka mai da wannan abin kamar ba laifi ba ba komai ba ne su tara hanya su kashe mutane su kone su su kone dukiyoyinsu sau da ba a taɓa hukunci a kan wannan al'amarin ba don haka mu a wajenmu shine in dai gwamnati da gaske take mun ji kalaman da shugaban ƙasa ya faɗa da tura jami'an tsaro da aka yi in gaske ake kamata ya sai an fito da wanda suke wani laifin kuma a hukunta su cikin watanni a kashe su suma, ma yadda suka kashe mutane a kashe su sannan masu rike da sarautar gargajiya a wannan garin kamata ya gaba ɗaya a sauke su daga mukamansu a kama su kuma a trying ɗinsu saboda duk rabin wannan abubuwan da ɗaurin gindin sarakunan gargajiyan da suke wurin ake wannan abubuwan sannan a yi doka a ƙasar nan duk garin da suka zo saboda ta rigima su tasu ta cikin gida su tara kan titi da mutane suke wucewa su kashe su to a yi doka gwamnati ce duk garin da aka wannan abun a tura da jami'an gwamnati da motoci na wannan nalda su je su baje garin gaba ɗayansa a rushe garin kuma a kama shugabannin da suke wannan gari wannan shine kurin za a daina ba amma in ba haka ba ba za a daina ba kuma abin da nake son kira ga shugabannin arewa da na ji suna magana suna wai kada mutane su mai da martani wannan ba magana ce ba su dinga cewa mutane kada su mai da martani magana za su yi wa gwamnati cewar gwamnati sai ta hukunta wanda suke wani abu ba magana wai wai kada wasu su ɗauki doka a hannunsu bane yau shekara nawa ana wannan kashe-kashen kuma mutanen jos da suke wannan kashe-kashen duka a jihohin arewa nan an san inda suke da inda suke ayyuka a bankuna da matansu da ke soya kosai da gasa masara ko ina an san su su ma mutane za su iya far musu su yi musu ta'addancin ko ku abin ya wuce level din da ake tunani su ma ragowar mutane su dangantar hanyoyin hanyoyinsu duk wanda sa gani ba dan kabilarsu ba ko ba dan addininsu ba su ma su masa ta'addanci tunda ita hukuma ta ki tsayawa ta yi hukuncin da ya kamata ta yi akan abu so da abin da muke kira ga shugabanni shine su fito su tsaya su ga an yi hukunci akan abu kuma ai wata doka da za ta yi dilin da duk wani gari da aka zo aka sake yin abu makamancin wannan kuma kira na zai fi tafiya ga shugabanninmu na siyasa musamman gwamnonin north eastern north east wato arewa maso maso gabas su aka fi kashe wa mutane a wannan hanya dama jihohi uku ne ake wannan abun a Najeriya da kan da Kaduna da Benue da da da da Plateau state su ne garin da ake yin wannan kisan kan a dinga tare mai wata hanya a kashe mutane ba ji babu gani wannan sun yi shi ya fi sau ɗari daga waccan shekara daga lokacin da aka fara zuwa yanzu kuma ba a taɓa hukunta wasu akan wannan abun ba shi sa ba yadda za su daina ba ganin tun da gwamnati irin wannan kalmar ta Buhari ya fito ya ce Allah wa da abu ko ya ce a bincike guda nawa kai ka sani wacce ba abin da ya biyo bayanta? guda nawa ka sani wacce ya faɗa ba abin da ya biyo bayanta? kisan mutane da aka yi irin wannan an kashe mutum ɗari, da wani abu a ƙarƙashin gwamnatinsa a ce za a bincike ina ka ga binciken me ka gani akan binciken sau nawa suka faɗo wannan magana da wannan maganarsa da hon ɗin mota da za ta wuce ta yi fam duk abu ɗaya ne duk abu ɗaya ne da hon ɗin mota da wannan kalaman na buhari abu ɗaya ne to wanda irin abu kuke bukata daga wurin gwamnati tunda kayan magana cewa an saba jin ire-iren irin wayannan kalamai daga fannin gwamnati da ma gwamnatin ma tarayya ma gaba ki shi ne muka faɗa hukunci za a fito a yi kuma a yi doka a ƙasa ta duk garin da suka kuma sake tara mutane matafiya su kashe su a kowace gajiya ne a tura da jami'an gwamnati da gireda a rushe dukka garin a kama kuma masarautan wajen a kama su a tsaye su duk na siyasa da na gargajen a kama su kuma malaman addini suna cikin wanda suke da iza yaran nan suke wannan abin da suke a yanzu ka dubi ka je ka duba comment da ake yi a wato uh, social media kafafen sada zumunta nan za ka ga yadda wasu marasa kirki suke fitowa suke ƙoƙarin wai wai su kara wannan abin da ake aka yi idan har gwamnati ba ta ɗauki mataki ba ganin cewa al'ummar wannan yanki musamman arewa gaba maso gabas sun harzuka wani mataki za ku ɗauka bayan da za ka yi mutane za su ɗauki doka ne a hannunsu me amfani yin gwamnati ai ana yin gwamnati ne don a kiyaye jini da rawukan mutane da dukiyoyinsu sai aka yi gwamnati da ba ta da wani kulawa da jini da duka yin mutane za a kai level din da mutane za su ɗauki hukuncin a hannunsu su ma su je su yi abin da ya kawo su je su ya ke ko mai kyau ko mara kyau wannan shine abin da zai fara a ƙarshe